A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin wani mawaki Hafizu Inibi Durai wanda ya ce yana isar da saƙonnin zaman lafiya da haɗin kai tare da jan hankalin mutane ta hanyar rera waƙa. Kina tare da hafizu Inibi Durai. Wanda aka fi sani da Wanda aka fi sani da inibin da haka aka fi sani da. Inibi? Mm, inibi ɗorayi ba. A waka wace irin waka kake yi? Ta rauji kake ko ta soyayya ko ta 'yan siyasa? Gaskiya ne. To a waka kusan ba bangaren da ban ɗauka ba gaskiya. Ina yin wakar soyayya, ina yin ta faɗakarwa ma'ana ta yaban annabi kenan kuma ina ta siyasa ba wacce ba na yi. Da wacce aka fi sanin ka da ita? To wakar da aka fi sani na da ita kusan ita ce waƙar zube da na yi. Ya amarya auren soyayya yau kika yi, an sake lalle ɗakin aure zaki je. Wannan ta soyayya ce? Mm, ta soyayya ce. Kakan yi wa 'yan fim waka ne? Eh, ina yi wa 'yan fim waka, ina yin waƙoƙi na labarai haka da dama. Ma ana sawa a fina-finai? Eh to, kusan dai har yanzu Allah bai kawo dai an sa a fim ɗin ba, amma dai akwai daraktoci da na ba waƙoƙi na da yawa haka dai suna sa ran za su sa su a haka zuwa gaba. Wani irin kake isarwa ta hanyar waka? To, gaskiya saƙonnin da nake isarwa ta hanyar waka shine ina isar da saƙo gurin faɗakar da al'umma ma'ana haɗin kai da kuma kyautatawa juna da kuma dai nuna cewar dai a san irin sana'ar da muke yi sana'a ce wadda za mu haɗa za mu samu fahimtar juna tsakaninmu da masoyanmu. Kana kana da yakinin sakonnin da kake isarwa yana isa ga mutane? Gaskiya ina da yakinin haka tun da kusan ko da an kira wayoyinmu akan yi mana godiya kuma mukan ba da dama duk ko da an ji kure a tare da mu mukan ba da dama a gaya mana kuskuren mu domin mu gyara tunda dama saboda jama'a muke yi. To banda wacce kare na ɗazu wacce kake so kuma da zaka iya rera mana? To, waƙar da zan rera ita ce waƙar da nake wadda nake cewa iyaye na mu gaishe ku ku ne tsanin mu ku ke samu kan hanya da tarbiyya mu girma. wani iyaye yi wa wakar? Mm, wannan iyaye na yawa. kamar shekaru nawa kana waka kusan shekara ta dai tara kenan ina haka waka tun kana sakandare kenan tun ina sakandare ban ma ina js ma kenan kuma ka gamsu da wannan sana'ar da kake kana hade kana da wata sana'ar bayan waka eh na gamsu da waka sana'a ce mai zaman kanta kuma amma kin san dan adam dama an ce a koda yaushe zaka iya kana wannan sana'a kuma kana wannan saboda daidai ka samu dai yadda zaka rufa kanka asiri a al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki dutse mu ce rera wa dandalin VOA amshi ko baiti dandali ne na matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad in muka tutse ka zaka iya mana amshi ko baiti jama'a ku saurare dandalin VOA shiri ne Mai me kayatar da jama'a masu saurare. To me zaka ce wa masoyinka a takaice? na abin da zan ci da su a takaice shine a koda yaushe su taya mu da addu'a kuma shawarwarin dai da muke nema a gare su a koda yaushe muna ba za mu kosa ba muna masu neman shawarwari a gare su saboda kome za mu yi saboda su muke yi. Hanya kuma kome muka samu mun san su ne jigonmu. A fanninmu na tsegumi kuwa fitaccen mawaƙin nan Inyanya ya ce yana baƙin cikin rashin yin aure a lokacin da mahaifiyarsa ke da rai. Mawaƙin ya ce fice da ɗaukakar da ya yi ya taimaka wajen rashin samun macen da take son sa tsakani da Allah inda ya ƙara da cewa hakan ya sa shi cikin mawuyacin hali tare da cewar da ya san hakan za ta kasance da shi da tuni ya yi aurensa ko ba komi da yanzu haka yana da yara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.